Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nashi. Wata haɗagar ƙungiyoyin fararen hula masu yaƙi da cin hanci da rashawa sun yi kira ga hukumin Nijar da su kyautata 'yanci da kuma mulki na gari. Za ku je ƙarin bayani a cikin wasiƙar da suka aika wa shugaban ƙasa. A yau da safe a birnin mai aka buɗe wani dandali karo na biyu wanda ya shafi batun ba da muhimmanci kan itatuwa. a cikin mu na musamman za ku je cewa akwai wani masanan kayan kiɗa na goge za ku je ƙarin bayani kan wannan kayan kiɗa. To madala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Shugaban ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya sanya hannu a ranar jiya a takwas ga watan Agustan shekara ta 2024 kan wani ƙudurin doka na ma'adanai na ranar biyar ga watan Julin shekara ta 2022. Wannan ƙuri na cikin tsarin matakan shari'a da ke da nasaba da ayyukan haƙar ma'adanai a Nijar domin daidaita shi da muradun da gwamnatin Nijar ta sanya gaba shine musamman ma sake duba ƙarin 'yanci haraji da karin kuɗin da ake samu da faɗaɗa shi zuwa wasu sauran ayyukan ma'adinai domin baiwa Nijar damar cin muriyar arzikin ma'adinanta musamman ma lalisisin da take badawa da bunƙasa masu harkokin ma'adinai na ƙasa da hukumar da take so. domin kyautata ganin samar da 'yanci da yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar wani ƙawancen da ake kira rekak ya aika wata wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasa domin jan hankalinsa kan abubuwan da suke wakana ga dai ƙarin bayanan Adamu Umaru Kwadunatan Renak a cikin rahoton Yali Abdullahi Mumini. Euh, mun yi la'akari da farko wajen taron majalisar ministoci akwai wani sashi da ake keɓewa na sanarwa akan ba da kwangila da ake nuna rashin adalci. Don haka a gare mu yana da mahimmanci mu yi tuni ga gwamnati ta gyara. a bana biyu mun mika shawara ga gwamnati ta kafa hukuma da ke kula da daidaito. A ƙarshe mun yi tuni a game da wallafa kwantaragi da Nijar ta saka hannu tsakaninta da CNPC kamar yadda Nijar ta ɗauki alkawari da kuma kamar yadda kundi na ma'adanai ya yi tanadi da kuma duka sauran kamfanoni da ke aiki a Nijar a fannin ma'adanai da kuma man fetur. Mu dasa itatuwa a Nijar hanyar uh, mai karko da kula da haɗura shine taken wani dandali karo na biyu na ƙasa kan itatuwa da aka soma a yau da safe a birnin Yamai a ƙarƙashin ƙungiyar Initiative for Enarbor wannan dandali zai taimaka wajen tattauna abubuwa da dama a tsawon kwanaki uku. Dr. Bashiru Bodo mamba na wannan ƙungiya ya bayyana muhimman da ake son a cimma buri a cikin rahoton Asuma na Shina. Isa mayar da hankali ne al'umma suke farfado da ice, saboda ice komai ne na rayuwa. Kenan yana da mahimmanci al'ummar Nijar su yi rayuwa a cikin ƙasa mai hamada. Don haka muke son fargar da al'umma mahimmancin ice shuka itatuwa ya kasance haraka ce ta al'ada kuma a kula da itacen idan aka shuka icen har ya girma yana ba da inuwa ice yana bukatar shan ruwa lokaci zuwa lokaci kuma ice yana bukatar taki da ke ba shi damar ya haɓaka ya girma A babbar kasuwa ta birnin mai ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya a cikin birnin a ranar Laraba sun tada hankalin 'yan kasuwa wannan matsala ta biyu bayan toshe gutucin da ruwa suke malala. Alhaji Musa Sumana mataimakin shugaba na kungiyar 'yan kasuwa na unguwa ta ɗaya a babbar kasuwa ya bayyana ra'ayin nasa. Mutanen da ke kula da wucin ruwa da tafiyar da kasuwar su ne Sokojom. Kenan idan abin ya yi kyau su ne, idan kuma bai yi kyau ba su ne za mu ga laifinsu. An yi aikin bai yi ba gotoci sun toshe, har lokacin damina ya kamata a gyara a fita da dauda. Da ruwa sun zo sai su bi hanyar su. Ban sani ba ko ba su da hali ne ko ba su da kayan aiki ne. Muna tunatar da su su gyara gotar kan ruwa su yi muna barna. Su ruwa dama an ce da ba sa sakin hanyar su muna son su gyara gotoci jama'a kowa ya zo a cikin kwanciyar hankali To sai dai kungiyar kunce kamfanin da ke kula da harkokin kasuwanni na Sokojam ya ke maganta kan wannan batu. Ruwan sama da aka samu a waɗannan makonni na baya bayan na a Gaya a cewar sarkin Gaya sun jawo ɓanna da dama musamman a wasu ƙauyuka kamar Tara. inda gidaje da dama suka fada da sa mutuwar mutum guda ya yi kira ga al'umma da su yi hatara roman musa sala sarkin gaya a cikin rahoton fadal alu lallai nan gaya ba mu samu banna da yawa ba kwarai sai dai wajen tara akwai dakunoni fiye da hamsin da sun ka a wani yaro da allah ya mishi cikawa a nan gaya kuma shekaran jiya an yi ruwan sama da dare ne mun samu wani yara na likitoci na kwalna tingal ya zo wani goro ya biyo to bai iya ruwa ba daga nan ne eh, goro ya wuce da shi don ina da jan kunne da nake yi ma mutane in dai daji kace in gari kace duk wanda ya gani an yi hadari ruwa zai fara tunda ka san inda gidanka yake ka yi kokari ka zo gida kahin goro ya zo in allah ya sa kahin ka zuwa gida ka zo bakin goro ka saya ka gani har goro na ya wuce Birnin Tilaberi ya samu ruwan sama fiye da milimita 100 a ranar Laraba da ta gabata, lamarin da ya janwo ambaliyar ruwa da bata kayayyaki ta da asarar rayuka. musamman ma a unguwar tula hukumomin yankin sun ɗauki matakai domin magance wannan matsala mu saurari ra'ayin wasu mazauna unguwar a cikin rahoton bubakar umaru mu muna zamne sai kawai ya ga suka ce ruwa sun cika muna ɗakuna sai muka yi kiran a bamu hannu saboda ɗaki ya cika da ruwa sai aka ce muna mu huto daga cikin ɗakin na ɗauki birgi ina ɗan taga ruwan sai ruwan suka bantsama cikin ɗaki duk abin da ke akwai ruwan sun shafe shi wallahi a hurhuwaira wallahi ruwa sun shigo gidajenmu sun faɗi babu wurin zama sai cikin makarantu saboda gidajen sun cika da ruwa ba mu taɓa ganin ruwa irin wannan ba tun wancan magajin garin da ya fita mun yi mu na a gyara mana sai suna da aniyar gyara kuma har yanzu gyaran bai kai gare mu ba eh, har sai ngomo har mun ka to abinci jama'a ya lalace. Gadaje duk sun karye. Wani yago ya ma mutu a cikin lamarin. Duk gidaje sun faɗi. Mu ba mu taɓa gani irin wannan ruwa ba. Game da halin manoma a yankin tilabiri ana iya cewa ya kyautatu idan aka kwatanta da shekarar bara a cewar wani mamba na kungiyar Moruban ta manoma da makiyaya a cewarsa mutane da dama na yankin sun koma gidajen nasu kuma suna ci gaba da gudanar da harkokinsu na noma amma duk da haka akwai saura a cewar Adamu Halidu a cikin rahoton Alamin Washar. A cikin yankin jihar Tilaberi rashin tsaro kowa yana maganarsa. Akwai shi hakika babu shakka da yawan mutane sun bar garuruwansu, amma tare da kokarin jami'an tsaronmu da yawan al'umma sun koma gonakinsu domin yin aiki. A cikin gudumar walam wasu sun koma, a cikin ƙaramar hukumar Anzuru ba duka ba wasu suka koma, ko a gundumar Tera da akwai matsala tsaro idan aka misalta da shekarar ta huce wannan shekara an samu canji da yawa da yawa sun shuka sun koma garuruwan su domin aikin gona akwai jami'an tsaro a cikin gonaki da kewaye da suke kula da manoma da suke aiki Jihar Junju a cikin yankin Doso na daga cikin manyan yankunan noma na ƙasar Nijar. sai dai da haka hanyoyi a cikin waɗannan yankuna ba su biya saboda sun lalace wajen jigilar kayayyakin noma zuwa wasu yankunan ƙasa wani, matakin da ke dakile ci gaban tattalin arzikin yankin a cewar alhaji alu tanimun sarkin kasuwa na kasuwar junju a cikin rahoton samira ruwafi matsala hanya muna da ita muna da ita mai yi nigeria muna da ita mai yi gaya muna da ita mai yi doso ba sai an gayi ba ko ce kun ka biyo kun ga alamu dai babu hanya don in ba matsala hanya ba nan gungu ya kamata a ce mun ɗauki rabin nijar ko rani ko damana na abinci tun da yanzu a takaice in kun je ya kun kowa da ganin rogo to rogon nan nan to wallahi akwai motoci in sun da dogon duce ko doso wallahi ruwa hanya ta ne musu buloki rogon nan sai shakai sun ci shi yanzu dai rake ta fara ana shiga har burkina har mali ana shiga akwai motocin ko yanzu akwai motocin tilibiri in ki zo akwai su kenan kasuwa ce wadda ta kumshi mutane balle nan da nigeria da muke iyaka da su ko an ce akwai yunwa to gingu sai dai mai son zuciya wane ne mai son zuciya rago don ba mu da rani ba mu da damana ga ruwa kenan in akwai ruwa akwai lahiya akwai abinci a dogon duci an soma wani rangadi karo na 26 wanda aka fi da zagayen zumunci na shekara ta 2024 a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar matasa musulmi na ƙasa salisu ma'azu shugaban kwamitin tsare-tsare ya bayyana ayyukan da za a gudanar a cikin rahoton aliyu bawa Euh, Manufar wannan haɗuwa shine horar da mahalarta taro da suka zo daga sassan jihohin ƙasar nan da na ƙasashe ƙawaye na ƙasashen IAS. A cikin wannan tsarin aikin bayan horo akwai ayyuka na jin jinƙai da muke shiryawa a asibitin dogon dutse da tallafin tufafi ga 'yan gidan kaso na gidan kason gundumar dogon dutse da kuma sallar ranar itatuwa mun kawo mu wajen yaƙi da gurgusuwar hamada. Haduwar dai ta ba da damar hada haɗin kai tsakaninmu. La fraternité Abdulrazak eh, Isufu Alfaga ɗan wasa guda na Nijar da ke cikin kwamfular wasannin Olympics eh, na birnin Paris zai shiga dandali a ranar gobe a karon final na takwas zai fuskanci ɗan ƙasar Ingila Kadan a cikin rukunin masu fiye da nauyin kilogram 80 wasan da za a yi gobe da safe bakin karfe 8 na safe bisa agogon Yamai. Tun zo rahoton mu na musamman inda a yau za mu je da ku a masallata domin ganin wani kayan kiɗa da aka fi sani da goge na gargajiya wanda ke taimaka wajen kiran aljanu. Yaji mai kiɗan goge ya yi bayani a cikin wannan aiki nasa wanda ya gada daga kakanninsa a cikin rahoton Haruna Ibrahim. Wannan amuda kuke ji yana daga cikin kayan kiɗin gargajiya na ƙasar Nijar. Kun gane da cewa kayan goge ne wani kayan kiɗi na gargajiya na yankin. Muna tare da yaji mai goge mun ci karo da shi a gidansa yana zamne kan tabarma da kayan kiɗansa a lokacin da yake kiɗa wani amo wani kiɗan da yake yi domin kiran aljannu a cewar yaji aiki ne da ya gada. Wannan goge gadon shi na ni gaba na ni gadon shi. To yanzu dai na ta kaman shekara shekara talatin ko da kunci babu sannan duniya rike da goge na zakkuwa kwanni dama goge da aka yi shi mahwarin shi duka ga iskoki an ka same shi da nan hayyazan mutane sun ka samu sun ka ɗauka hayyazan kai mai goge in ka isa a lokacin da ba yanzu ba ma akwai lokacin da za ka samu iska wa'anda attahi cikin su ma akwai makada ya zaka ya tadda ka ga abin da za ka yi ga abin da za ka yi amma yanzu da zamani ya tayi an ka saki babu wannan sai dai ka aiki da ilimin ka. Ɗaya daga cikin abokansa ɗansa Asumana Sarkin Bori, ɗaya daga cikin arna na ƙauyen masallata, yana jin daɗin wannan kiɗa na yazi a cewarsa ya cimma burinsa. To ya shi na makaɗi na wanda dai in an gace dai aljanna za a biɗa. To insha Allah ko duk inda yake sai ya zaka an biɗe. Suna mu'amala da harkokin shi ƙwarai saboda zai kiɗa na iskoki wanda zai biya mana buƙata. Da daɗi muka san shi. Lokacin da don muka tashi aiki nan ko wani biɗan aljanu ko wani arwar shekara to insha Allah dai kamin lokaci duka shi na kusa tana da muna gudanar da wannan harkoki mun daɗe mun ta tsawon shekaru da shi ya shahara sosai game da sha'ani na iska mai goge tabban malami ne domin yaɗa wannan al'ada ta gidansu yaji yana ci gaba da horar da ɗaya daga cikin ɗiyansa domin ya gashe sa cikin ɗiyana yaro ɗan ƙarami ɗaya tare da ni mai koyon ga sana'a ‘ya'yana maza abin da suke su biyar suke duk karatu suka yi wallahi wannan kiɗan da ni kai alhamdulillahi ciki ne ka sha ko da wani lokaci ni manomi na amma da zamani ya canza noma kiya yanzu gogen nan shi ga ɗaukar gida na duka mace hudu gare ni wannan goge duk shi a ɗauke da nauyin mu a yanzu To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar uku 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.